barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyar jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tara ga watan shida shekara na da goma sha 2017 na miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma na watan azumi mana cikin tafsirin suratul bakara ranar talata da ta wuce mun tsaya dai a cikin tafsirin aya na 187 da haka za mu sake maimaita karatu wannan aya domin ci gaba da tafsirinta daga inda muka tsaya da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora kafin nan mun samu tambayoyi za mu ɗan amsa eh, gargada abin da ya sauwaka tambaya ta farko bayan eh, assalamu alaikum tambayar ita ce malam akwai wata sallar nafila da ake yi raka'a goma wadda a raka'ar ƙarshe ta goma ɗin ana karanta wasu addu'o'i sannan a yi sallama ya ce a sha lafiya to bai faɗa mana mai wannan salladin ya ake yi ba kawai ya ce a ta ana addu'a ni ban san wata salla. mai rako'i guda goma ta musamman wadda aka shar'anta ta in an gama ta a yi addu'a ba kowace sallama in an gama ta a yi za a yi addu'a an shar'anta in mutum ya idar da salla ya yi addu'a sawa'un sallan farilla ne ko sallan nafila mutum zai yi addu'a amma keɓaɓɓiyar sallah mai raka'a goma wacce in an gama za a yi addu'a a raka a ƙarshen kenan ko a raka a ƙarshen ce za a yi addu'a gaskiya ban san wannan sallah din ba don ya ji wani yana faɗa ba dangane da wannan ne sai sanar da mu sai mu mu faɗi abin da muka sani salatu tasabih ba raka goma ake ba takwas ne saboda haka ban san wace sallah yake nufi ba dai salatu tarawih wannan ana yi raka a goma sannan a ƙara ko ɗaya ko a ƙara uku ya zanto sha uku a yi shafa'i da waitiri kenan ko to shi ma wannan mutum ya gama zai yi addu'a amma a ce a raka a ƙarshe addu'a ta musamman gaskiya ban san wani abu mai kama da haka ba a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda na leka tambaya ta biyu yana cewa a wani nau'in wanka ne ake buƙatar mace ta tsefe gashin kanta a cikin wankan haila ne malamai suke ne, shin ya waje ba akan mace ta tsefe gashin kanta idan za ta yi wankan haila ko a'a abinda jumhurin malamai suke gani shine cewa ba wajibi bane a kanta ta tsefe gashin kanta abinda ake bukata shine ta zuba ruwa ruwa ya isa asalin makullan gashin nata kawai abinda ake bukata kenan ba wajibi ne hadisi ya inganta a cikin sahih al-bukhari eh, sahih muslim hadisin ummu salama <coughs> take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu dhafara ra'si afa anqudhu للحيضة والجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم آه، تفيضين عليك الماء فتطهرين take it sure نيمة الشدة دوري قاشنا ما نعين عين كيسوك يا نانكو قاشن دكي سوكا إنا دوريشي شن زنت إيفيشي دومون وانكان حيلا كو جنبا sai annabi ya ce mata a'a ya wadace ki ki kwararar ruwa a kan ki so uku karfata uku ki ɗiba ki wanke ki sake ɗiba ki wanke ki ɗiba ki wanke sannan sai ki zuba ruwa a jikinki sai ki zanto kin tsarkaka don haka kaga wannan riwayar ta faɗi haila da janaba kuma amsar guda ɗaya ne cewa a'a akwai malamai da suke sukan wannan riwayar cewa ƙarin abin nan haiba cewa shuzuz ne daga mai riwayar wannan riwayar ɗin su suna ganin riwayar ta zo akan janaba ne annabi ya ce mata a'a ba sai ta yi ba kenan banda haila in haila ne za ta yi amma da dama daga cikin malamai suna ingantar da wannan riwayar kuma da haka suke gina akan cewa ba wajibi bane wannan kuma shine fatwa na allajina da'ima ta saudiya karkashin shugabancin sheikh abdulaziz ibn baz allah ya ji kansa da rahama suka ce wannan riwayar nassi ne akan cewa ba wajibi bane akan mace ta abin nan ta tsefe gashin kanta domin wankan haila ko wanka na janaba sai dai mura'atan lil khilaf kasancewa malamai sun yi saɓani to idan ta yi haka ɗin domin ta fita daga saɓanin malamai suna ganin cewa ihtiyati ne wannan to hakan in ta yi hakan ya fi zai zanto an haɗa kan dalilan gaba ɗaya kuma eh, an fita daga saɓanin kowane malami eh, amma dai magana da tafi inganci dai ba wajibi ba ne ina yi haka ɗin domin ihtiyati to kuma babu laifi a haka ɗin wallahu a'lam نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Allah madaukin sarki yana cewa uhilla lakum lailata siyam ar-rafathu ila nisaikum an halasta muku saduwa da matayanku a daren azumi hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku tamkar tufafi ko su tamkar tufafi suke a gare ku kuma tamkar tufafi kuke a gare su علم annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum Allah madaukakin sarki ya san cewa kun kasance kuna cutan kawunanku fataba alaikum sai ya yafe muku wa afa ankum ya yalwata muku ko ba alaikum ya karbi tubanku wa afa ankum ya yafe muku don talata mun tsaya a wajen bayani akan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun Allah sai ci gaba da cewa alimallah Allah maɗaukakin sarki ya sani malamai suna cewa musamman waɗanda suke ganin cewa abinda aka soke ɗan ba abu ne da aka shar'anta ba suna cewa wannan ɗaya ne daga cikin dalilansu na tabbatar da haka saboda in Allah ya ce alima ya san abu kaza to kamar abu ne wadda daman bai shahara ba ko abu ne da ake yin sa a ɓoye wadda mutane ne 'yan kaɗan suka fada ciki a sakamakon tunaninsu da suka yi sai Allah ya ce to ya sani wannan abin da ake yi a ɓoye ya sani da haka ga hukuncin wannan abin da dama daga cikin malamai kuma suna tafiya kan cewa alima ɗin shine dai Allah madaukakin sarki ya san yanayin da kuka shiga ciki wadda har kuka zo kuka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wancan riwayar da muka karanta ko cewa sayyidina ali eh, sayyidina umar ibn al-khattab ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa to qur'ani yana zuwa da wannan ɗin yana zuwa da wancan ɗin Allah ya faɗi cewa ya san abu kaza wadda ba tare da kun koka ba sai ce ya san abu kaza don haka ya muku kaza kuma <clears throat> tana yana tana yana zuwa a abin da kowa ya sani ɗin sai Allah ya ce ya san abu kaza sai daga ku daga wannan yanayin ya koma da ku zuwa ga wani yanayin sabo misali a cikin suratul anfal yayin da aka shar'anta cewa musulmi guda ɗai kada ya yarda ya gudu makafarai guda goma a wajen yaƙi sannan daga baya Allah maɗaukin sarki ya sassauta ya ce ah, mutum dari kasu gudu wa mutum ɗari biyu ko kenan mutum ɗaya kare gudu wa mutane biyu kenan daga mutane goma an sassauta Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuha nabiyyu haridul mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين يا كي النبي كذا برد بس يا ياكي إن هر أنسامو zarata 20 cikin ku masu haƙuri za su yi galaba a kan ɗari biyu na wato ainihin kafarai idan aka samu dubu ɗari masu haƙuri za su yi galaba a kan dubu hmm? dubu za su yi galaba eh, eh, ɗari za su yi galaba a kan dubu shi ne wa in kun mi'atun sabiratun afon in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru saboda mutane ne waɗanda ba sa fahimta sai Allah ya ce al'ada khaffafa Allahu yanzu Allah ya sauwake muku wa alima anna fikum da'fa ya san cewa akwai rauni tattare da ku wannan ba kokawa suka zo suka yi ba amma a zahiri ai yana da wahala ko lokacin da suke ‘yan kaɗan wani lokacin tsanani yakan sa mutum ya ƙara jaranta sosai amma da an ɗan samu ɗan ni'ima sai ni'ima ta mayar da mutane eh, azimar sai ta ɗan ragu kaɗan sai wani ɗan rauni sakamakon jin daɗin rayuwa ya shiga mutum sai Allah ya ce wa alima an fi kun da'fa Allah shi ya san wannan da kansa da haka yanzu ya sauwake muku hakanan a cikin سورة المزمل نحن دا هكونشن قيام الليل طبعا على كر آية تفرقوا دا نبيو دينا أوجن جمهور المعلمي سورة الأنفال شين الشوى تبيو نتاسوكين ندا يدين معنا تشافت سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علي أن لم تحصوه فتاب عليكم وعفى عنكم فتاب عليكم كم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فقرأوا ما تيسر منه الله مدوك كنسر كي ياسمين annaka cewa kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana tashi kai qiyamul layl tsayuwan dare adana min thuluthai layl saura irish ya kai sulusi biyu na wato ainihin dare wani lokaci wani lokacin kana tashi kai qiyamul layl na rabin dare wani lokacin kai qiyamul layl na kaso ɗaya bisa ukun dare ba kai kadai kike ba har ma da waɗansu ɓangare cikin sahabban ka su ma suna yin wannan Allah ya ce Allah ya san ba za ku iya ididdige daidai wa daida abin nan da kuke so ba mai son ya yi nisif ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku Allah shi yake kaddara dare da rana da wani lokacin wani daren ya na tsayi haka na so kwatanta shi daidai wa da wannan sai Allah madaukakin sarki sai ce alima allan lan tuhsu fataba alaikum sai dawo da baye ya wato ainihin yalwata muku ma'ana sai ya daga muku bisa shi ma maganar jumhurin malamai da suke ganin cewa da da farko an wajabta musu ne sai yanzu aka sauwake aka rage musu Allah ce faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sauka na alqurani a qiyamul layl ba sai kun kai sulisin dare ba ba sai kun kai rabin dare ba ba sai kun kai kaso biyu bisa ukun dare ba duk wanda kun yi yayi almuhim wannan alim Allah duk malamai guda biyu din suna amfani da shi wajen tabbatar da fahimtansu cewa abu ne wanda bai shahara ba Allah yake bayyana waɗansu kuma shi'a abu ne da aka yi da kwanci ya bayyana cikin mutane sai Allah ya faɗa musu cewa yana sane da yanayin da suke ciki don haka ya sassauta musu to anan ma sabanin guda biyu akwai shi alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance takhtanuna anfusakum anan takhtanuna malamai suna ba wannan kalma a nan fassara guda biyu fassara na farko shine na zahiri wanda jumhur suke tafiya a kai tahtanuna shine kuna ha'intan kawunan menene ha'inta ɗin kun san cewa ba daidai ba ne ku sadu da matanku bayan kun yi bacci ko sun yi bacci bayan lisha da daddaren azumi amma ana samun masu yin haka a cikin ku cutan kai ne wannan shine tafsiri na farko tafsiri na biyu takhtanuna suna cewa kuna kuntata makawunanku ta hanyar dora musu abin da bai waje ba a kansu ba ma'ana wannan tafsirin wadda suke bin uh, mazhabar cewa ba a shafe wannan ayar ba kenan ba a yi nasar a wannan ayar ba ma'ana hukuncin da muka ambata na farkon ba abu ne wanda ya tabbata ba zato ne na waɗansu eh, sahabbai saboda haka ƙin saduwa ɗin ƙuntatawa kai ne suke wa kansu ba Allah da manzansa ne sallallahu alaihi wasallam suka gaya musu cewa da daddaren azumi ba a ci ba a sha ba a saduwa idan an yi bacci ba kenan suna dorawa wa kansa nauyi wadda ba a dora mata ba sai wani lokaci su yi wannan abin da suke riya cewa ba daidai ne ba wani lokaci kuma su ƙi kamar suna yaudara kawunansu shine ta hanyar kuntata mata abin da Allah bai dora mata ba wannan shine tafsiri ne. biyu al'imam ibn al'arab maliki a cikin ahkam al-qur'an ya tafi a kan cewa ana iya fassara ayat da wannan ɗin duka biyu yayin da mutum ya ha'inci kansa to ya kwantata mata domin ya hana ta wani abu wadda zai sa ta samu sa'ada ko ta samu lada a wurin alama madaukakin sarki da haka ya ce tana ɗaukar ma'anonin guda biyu ana akwai latifar da malamai suke faɗa Allah madaukin sarki cewa tahtanuna anfusakum bai ce tahtanuna Allah ba bai ce suna ha'intan Allah ba idan mutum ya saba ma Allah da gangan wannan ha'inci ne ma Allah kuma yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku mummanai kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzan Allah kada ku ha'inci amanoninku na tsakaninku alhali kuna sane ha'intar Allah shine ga alƙawarin da kuka ɗauka da Allah na yin masa biyayya sai ka ƙi da ganga ha'intar manzan Allah ga umarninsa ka sani sai ka kuma ka ɗau alƙawarin za ka yi masa biyayya a matsayinka na mumini sai ka wato ainihin kauce ka saba da gangan ha'inta kenan a nan malamai suke cewa allah ya ce tahtanuna anfusakum kuna ha'intan kawunanku bai ce kuna ha'intan allah maɗaukakin sarki ba sai waɗanda suke cewa ba a yi ba suke cewa kun ga wannan kansa yana mara wa maganan mu baya yanin cewa abin nan na farko da aka ce an shafe da uhilla a tasirin jumhur <clears throat> ba daman ba allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu ba fahimtar su ne haka wannan ayat ta zo tana shafe wannan fahimta din ne shi yasa ya ce kansu suke ha'inta suna kuntatawa kawunansu ne bisa wani abu ba shari'ar Allah ba ne da shari'ar Allah ce da sai zanto sun ha'inci Allah da madaukakin sarki ina wata kun gane da haka suka ce wannan ita ce nukta din saboda haka ba su ha'inci Allah ba ba su ha'inci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuskure suka yi na fahimta hakan ya jawo ha'intan kawunansu waɗansu malai kuma suke cewa a daga cikin fassarar jumhur Allah ya jingina ha'incin zuwa kansu ne saboda in mutum ya yi ha'inci tsakaninsa da Allah wa ya zalunta ya zalinci kansa ne kun gane ko shi yasa Allah ya ce haka ɗin ba Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha idan kun yi kyakkyawa kun yi makawunan ku ne in ma kun munana to kun munana wa kawunan ku ne dan haka in mutum ya saba umarnin Allah to lallai ba kowa yake inta ba sai kansa saboda mai akibar wannan za ta koma a gare shi ne in akwai ukubar da aka tanada don wannan ukuba za ta koma a gare shi ne ina ba ta kun gane abu na gaba latifar da malamai suke ambata anan da ya ce tahtanuna anfusakum shine cewa ana san a nuna na abin ne sosai kunga ordinary mutum in zai ha'inci ai bai ha'intan kansa sai dai ha'inci wani ko don yana da wata maslaha da yake ganin in yayi wannan ha'incin zai samu wani amfani makansa to amma a ce ga mutum ya kuma yana cutan kansa kunga wannan ai cutarwan ya kai makwara kenan ko mutum ya rasa wadda zai cuta zai masa cuta sai kansa wannan yana nuna cewa lalle cutan ya kai makwara ya yi nisan da mutum ya san kansa yake cuta ma amma yana yi kamar yana son ya kara fito da muni wannan abin ne don in ka ji wannan za ka ce kai ni kuma ni cuci kai na a ah, haba ba zan cuci kai na ba wannan zai sa ka ji ka bar abin tun da cutan kai da kai ne ina fata kun gane shi ne nuktar da malamai suke faɗa akan jingina khiyana ɗin zuwa ga kawunan da ya ce tahtanuna anfusakum a nan shi ma yana ɗaukan kuma yana ɗaukan ma'ana guda biyu imma kuna agaza junanku wannan ya agaza wannan ya yi wannan yanzu tsakanin mata da miji dole ɗaya ne zai jawo ɗaya a sadu hmm? saboda ce zama an fusa wannan da wannan kenan kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa wala taqtulu anfusakum ma'ana kada sashen ku su kashe sashi hmm? wannan shine ma'anar ma'anarsa na zahiri fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba idan za ku shiga gidaje to ku yi wa junan ku sallama fasallimu ala anfusikum ɗaya daga cikin ma'anonin kenan ma'ana ku yi sallama mutanen gidan su ma su amsa muku mun gane ko ba kai kai wa kanka sallama ba to anan yana ɗaukan wannan ma'anonin guda biyu Allah ya san cewa sashen ku na agaza ku ingilza sashe ku yi ha'inci ku ha'inci junanku kamar yadda hadisin Umar ibn al-Khattab hmm? kun ga shi ya zo ya ingiza matarsa ko duk da ta ja amma da ya matsa sai ta kyale shi kaga dukansu su biyu suka yi abin ko dukansu biyu din sun yi wannan ha'inci Hakanan hadisin abdullahi ibn ka'ab da yake gaya mana cewa babansa shi ma yayi wannan ya faɗa mana a dunkule ko to dole dai mutane biyu ne suka yi shi sa yace an anfusakum ko kuma ya zanto kamar da muka fassara da farko mutum yayi wa kansa hmm? kamar yadda al-imam tabari ya haikato waɗansu asar cewa waɗansu mutane sun ci abinci sun sha bayan sun yi bacci sun ci sun sha bayan sun yi bacci kamar yadda muka samu na saduwa sayyidina umar yayi ka'ab ibn malik yayi riwaya ibn abbas kuma yace rijalun waɗansu mutane ma sun yi haka din kenan ya tabbata an yi duka biyu din riwayoyin da muka karanta na asbabun nuzul na wannan ayar a wancan wancan rana ɗin babu nasri sarihi a cikinsu na ci kissan kais ibn shirma kun ga aishi bai shi ba ko da ya yi bacci da ya tashi din ai bai ci abincin ba haka ya zarce da azumi ɗin to amma akwai asar da suke nuna cewa an akwai waɗansu ma da suka yi haka din duk da cewa ba mu samu misali ƙarara ba a hadisi marfu'i wanda wani sahabi ya bayar da wato labari haka ɗin Allah maɗaukakin sarki ke cewa alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum malaman tafsiri suna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ambaci khiyana cewa kuna cutan kawunan amma sai amfani da ikhtiyan ba khiyana ba bai ce annakum ta hununa an anfusakum ba sai ce annakum ta tanuna an anfusakum waɗansu malamai suna ganin ma'anar su guda ɗaya ne ikhtana da hana, waɗansu malamai kuma suna ce a ziyadatul mabna tufidu ziyadatul ma'ana in kalma ta zo aka ƙara wani abu a cikinta to ma'ana ma ya ƙaru saboda haka kamar kasaba ne da iktasaba waɗansu malamai suna ce duk ma'anarsu ɗaya waɗansu kuma suna bambantawa الراغب asfahani kamar yadda Tahir ibn Ashur ya hakaito daga gare shi yana nufin cewa ihtana yana cewa ya fi khana tsanani wato ha'inci ha'intan ya kai makwara kamar eh, yadda wancan suke cewa taftanuna kuma an jingina shi zuwa ga kawunan ku ne saboda ha'inci ya kai makura aka ha'inci kanka ko shi yasa ya yi amfani da ikhtana na wato kun kai makura wajen cutar ma kawunan ku ko wajen kuntata ma kawunan ku alaman tafsiri suna cewa Allah an ya dunkule bai faɗa mana mai wadda suke yi na cutan kawunan su din ba ko qur'ani a nassin qur'ani babu amma mun gane ne a dalilin mai hadisai da muka karanta a asbabun nuzul ko to a hadisan gaba ɗayan su kamar da na faɗa ɗazu khiyana shi shine cewa waɗansu mutane sun je sun sadu da matayensu ko ba mu samu nasi akan wancan ba al'imamu tabari yake cewa idan ka tambaye ni idan mai magana yayi magana cewa ma hadhihi al-khiyana allati kana al-qawm yahtanuna anfusahum ko yahtanunaha anfusahum allati taba Allahu minha alaihim fa'afa anhum qila kanat khiyanatuhum anfusahum allati dhakaraha Allahu fi shay'ain in mutun yayi tambaya me ha'incin da mutanen suka kasance suke ha'intan kawunan su da shi wacce Allah madaukakin sarki ya karbi tubansu daga wannan ya yafe musu ya ce sai mu ce ha'intan kawunan son ya kasance ne bisa abubuwa guda biyu a haduhu ma jima'un nisa tarayya da mata na biyu al-mat'amu wal mashrab fil waqti alladhi kana haraman dhalika alayhi shine ci da sha a lokacin da hakan ya zanto haramun ne a gare su a cikin al-muharrar fi asbabin nuzul Ah, malamin yake cewa bai san mai sa alkabari ya ambaci wannan guda biyu ba saboda waɗannan hadisan da suka zo sun yi magana ne akan ah, akan cin abinci afon akan saduwa ba mu samu labarin cewa waɗansu mutane sun ci abinci ba to sai dai kamar yadda na faɗa ɗazu shi al'imam mutabari ɗin ya hakaito waɗansu riwayoyi lallai asar ne maukufa ala tabi'ai da masana tafsiri wadda suke faɗa haka ne waɗansu malamai suke cewa tun da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa suna ha'intan kawunansu to lallai abin ya faru kenan lallai abin ya faru ko da ba hakaito mana ba cewa waɗansu sun ci ɗan to lallai waɗansu sun ci ɗan domin mai allah da ya tashi cewa ya yafe musu ɗin ai ya ce fal'ana باشروهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم Ya faɗi duka uku ɗin ne. Kenan. tun da ya faɗi wannan lallai za mu fahimta cewa an hakan ya faru duk da cewa abinda muka samu a nassi ne shine cewa jima'i ne wanda ya faru har annabi alaihi salatu wassalam a waɗansu yayin nan an zo an sar da shi علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم شما أنا أمنا سابان ما لم فتاب عليكم imma yana nufin khaffafa anku ya sauƙaƙa muku kamar yadda ya faɗa a cikin ayas kyamun laiko alima allan tuhsuhu fataba alaikum ai ba laifi suka yi ba a ko ma'ana faraja'a bikum ila alhala allati tastati'unaha ma'ana ya dawo da ku zuwa ga yanayin da ba za ku samu kunci a ciki ba shi ne ma'anar fata alai waɗanda kuma suke ganin cewa kamar yadda zo a waɗansu riwayat ɗin akwai riwayoyi da aka abin nan akwai dai magana a waɗansu daga cikinsu cewa na umar bayan abin da ta faru da shi ta faru da daddare waya gari ya je ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa abin da ya yi jiya har annabi ya ce ma kana yanbaghi laka yabna khattab haba ai haka bai dace da kai ba ya kai dan al-khattab kenan ya je ya faɗi wannan domin ya nuna nadamarsa kamar yana mai tuba kenan sai Allah ya karɓi tubansa kenan ma guda biyu kenan na taba nan imma Allah ya dawo ya sauke muku ko kuma kun tuba Allah ya karɓi tubanku a wannan shirwayen bayan Umar ya faɗi nashi saura ma a shaida ma hakan yana faruwa amma ba wanda ya iya zuwa ne ya faɗi cewa fa shi yayi abu kaza da Umar ya faɗa sai mutane ma suna ce ai ni ma nayi kaka ai ma nayi ai ni ma nayi Allah ya ce fataba alai kenan duk sun nuna nadama su Allah madaukakin sarki ya yafe musu to duka biyu din dai suna lizimtar junansu idan ya tabbata sun yi sun fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam kare kamar yadda ya zo a su riwayoyi to Allah ya karbi tubansu kuma a sakamakon yin haka dan ya sauƙaƙa musu mun gane ko shine abinda na fada muku al-qurtubi haka hakaito daga ibn al-arabi a cikin al qur'an yake cewa malaman zuhudu suna cewa haka ya dace girma da ɗaukaka ta kasance عصى ربه عمر فخفف الله بسببه عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاه شوى عمر يا سبا أبنجد يسا أسا كما كن سابا وانسا سي ألا يسوك كما الأمة أسا كما كن أبن دي سي ألا يرمضم مع الأمة سا كما كن فسكرا سيدنا عمر يي wannan wani matsayi ne kenan a wajen Allah madaukakin sa a ba annabi alaihi salatu wassalam yana cewa na daga cikin manya-manyan zunubai abinda Allah bai haramta ba kai ka je kai ta kwakwale kana tambaya a dalilin tambayanka Allah ya haramta shi ba wannan gashi a dalilin tambayansa Allah ya mai Allah ya kawo mana sauki kaga sai zan falala kenan a gare shi fataba alaikum wa afa ankum al'afu shine abin da yake biyo baya in mutum yayi nadama ya nemi tuba in an yafe masa ma'ana an shafe wannan kuskuren daga littafin rubutunsa hakanan al'afu yana zuwa da ma'ana na wato ainihin yalwatawa hatta idan afau ay kathuru hmm? har da suka yi yawa yalwa kenan da madha yunfiquna na kulil afu ɗori abinda ya rage na abin yana da yawa ke sai har wani ya rage ko to a nan shi ma afa yana ɗaukar ma'anar guda biyu yana ɗaukan yafewa sai Allah ya yafe muku bayan kuntu ba, ko kuma yana ɗaukar ma'anar yalwatawa sai Allah ya sauwaƙe muku kuma yalwata muku mai yalwata wa ɗin za ku iya ci za ku iya sha tun daga faɗuwar rana haɗi zuwa ƙullowar alfajar saɓanin yadda yake da ko saɓanin yadda kuka fahimta da alim Allah akum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum fal'ana daga yanzu mana daga saukowar wannan aya din an shafe wancan hukunci na gaya muku cewa malamai da suke cewa lallai akwai nasar inda mun rinjayarin akwai nasar ne na sunna amaliya shine cewa gashi Allah ya ce daga yanzu kenan kamar da hukuncin ba haka yake ba yanzu ne aka kawo sabon hukunci kamar yadda ya faɗa a can al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa waɗanda kuma suke ganin ba a yi nasakh ba abinda suke cewa daga yanzu bayan an shafe muku an gyara muku kuskuren fahimtanku daga yanzu da kuka gane cewa halalun ne to ku ci gaba da abin yadda yake daman halalun ɗinsa ina ba ta wadda kuna gane muna fassara ra'ayoyin duka guda biyu ne ko fal'ana ba shi ruhunna daga yanzu ba shi ruhunna almubashara daga albashara in an ce albashara shine fata na jiki wadda babu gashi a cikinsa fata wannan bayan fata da babu gashi a jiki shi ake kiransa albashara to almubashara a harshen larabci shine haɗa fata da babu gashi a jikinsa da wani fata wanda shi ma babu gashi a jikinsa shine almubashara har malamai suke cewa an kira mutum bashar ne saboda me saboda fatansa na jikinsa haka yake a bayyane gashi bai rufe fata din hmm? akwai mutane da masu gashi a jiki amma duk da haka kana ganin fata din aiko eh. sakamakon ko ko sabanin waɗansu tsuntsaye da dabbobi ko wanda su fatan jikinsu a rufe yake imma da gashi ko abubuwan kawa ko rish ko suf amma mu namu a bayyane yake fatan mu a bainake saboda haka almubashara shine hada fata da fata shine muke cewa runguma ko in mutum ya rungumi mutum kaga sun hada fata su da juna da na juna kenan ko to fal'ana bashiruhunna daga yanzu ku rungume su anan runguma abinda take nufi shine saduwa aure kamar yadda muka ambata cewa Allah yana yin kinaya ko da su arrafaf da su lams da su almas da su addukhul da su al'ifda duka ma wannan abin to kuma daman ai shi ne abinda aka ake magana a kai ko abinda ake magana a kai kenan uhilla lakum lailatul siyami arrafathu ila nisaikum saboda kabil ijma' ko kuma shine magana da jumhur amma shine dai maganar da yake daidai in fact ma babu sabani a nan gaskiya a nan fal'ana bashiruhunna kinaya ce anil jima qawlan wahidan abin da ake nufi da mubashara da runguma a nan ana nufin saduwar aure ne daga yanzu ku sadu da su wannan saduwar umarni ake yi wanda al'aslu fil amrin wujub ko yaya asali umarni in Allah ya ce yi kaza ko annabi ya ce ku yi kaza to asali ana nufin wajibi ne kenan ku yi wannan ba sai in an samu dalili da zai kawar da wannan wajibci din zuwa ga mustahabbanci ko kuma ibaha umarni ne kawai na halal ku yi ma'ana ba laifi in kun yi kenan in kun ga dama ku yi in ba ku ga ba dai yin ba laifi ba ne malamai suna cewa anan wannan umarni ne da ya zo bayan alhazru wal amru ba'da alhazri yaqtadi al-ibaha suka ce eh umarni ne amma umarni ne da ya zo bayan hani da ya zo bayan hani so idan aka hane ku da abu sai daga baya aka zo aka ce a'a babu damuwa ku je ku yi to anan ana nuna cewa wannan abin halalun ne kenan wannan ɗaya ne daga cikin zantukan malamai dangane da al'amuru ba da alhazur waɗansu suna ganin cewa yana koma zuwa ga hukuncinsa ne na da ko akasin hukuncinsa na da haramun mai mai akasin haramun <laughs> wajibi eh waɗansu malamai aka suke gani to ma'anan kusan babu saɓani tsakanin malamai cewa wannan umarnin na bashiru wannan umarni ne na ibaha hmm? saboda mai ai Allah da ya tashi magana da farko ma ya ce uhilla ne ko ya ce uhilla an halasta muku to bashiru wannan ala kaunihi halalan ku sadu da su a matsayin saduwa halalun ina ba ta kun gane kenan duk da haka dai ba dole bane ko Eh halalu ne in kun bukaci haka dan. ku sadu da matanku a dare na wato ainihin ramadan Allah sai ya ce wabtaghu ma kataba Allahu lakum ku naimi abinda Allah ya rubuta muku menene abinda Allah ya rubuta din nan al-Imam at-Tabari ya hakaito maganganu kamar guda biyu dangane da abin da za a nema ɗin maganan farko ibtago ma kataba Allahu lakum shine wannan rukhsa da Allah madaukakin sarki yayi muku to ku neme shi saduwa ne ko halalun ne to ku yi shi kamar ana zaburar da ku ku yi saduwa ɗin wannan shine magana na farko magana na biyu ibtago ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya kaddara muku za ku samu na ‘ya'ya sakamakon saduwa wato ku nufaci alwalad ku nufaci samun ɗa a cikin saduwa da za ku yi na aure da matanku musamman wadda za ku yi a watan ramadan kenan maganan guda biyu ne kenan ko? zancen magabata guda biyu ne dangane da wannan wanda suka fi shahara kenan ku nemi abin da Allah ya rubuta muku rabonku na jima'in ku yi aljima'a ɗin kenan na biyu ku nemi samun ɗa ta hanyar wannan abin da Allah madaukakin sarki ya halasta muku akwai wata ko wani tafsirin daga magabata shi ma al'imamu tabari ya rawaito shi ya rawaito shi daga ibn abbas wabtahu ma kataba Allah lakum qala lailatul qadr cewa ku nemi abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta muku na wato ainihin lailatul qadri lailatul alqadar wadansu malamai suna nisantar da wannan maganan cewa ai ba ana maganan sallah bane ana wurin ba ana maganan wani abu bane ana maganan ci ne da sha da saduwa saboda haka ya za a kawo maganan a sallah ko qiyamul layl ko neman daren lailatul qadri a wannan wurin al-imam tabari bayan ya gama kawo waɗannan maganganu guda uku sai ce abinda Allah madaukakin sarki ya gaya mana dai shine mu nemi abinda ya wato ainihin rubuta mana menene abin da ya rubuta mana ya ce abin da na rubuta za ku samu a cikin allahul mahfuz na rubuta cewa halalun ne ku ya ce neman ɗa idan mutum ya neme shi ta hanyar saduwa da matarsa yana daga cikin abin da allah ya rubuta cewa halalun ne hakanan neman lailatul qadari yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta halalun ne neman duk wani abu da Allah ya halasta maka ta hanyar jima'i din duka abu ne da Allah ya riga ya rubuta yace saboda haka wa qad yadkhulu fi qawlihi wabtaghu ma kataba Allah lakum jami'u ma'ani alkhair almatluba yace duk wani alkhairi da mutum yake iya nema a dare na watan ramadan to yana iya shiga karkashin wannan maganar da Allah yi tunda Allah bai keɓe wannan ya bar wancan ba ya ce amma duk da haka abin da ya fi dace ya zanto ya fi kusa da ma'anar aya ɗin a wannan siyakin shine a ce ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ne na mai na 'ya'ya saboda mai wannan wabtagu ma kataba Allah lakum ya zo ne immediately bayan an yi magana cewa a sadu da mata ko wabtahu ma kataba fal'ana bashiruhunna wabtahu kuma ai mun faɗa daga cikin maqasidul jima'a manufofi na saduwa menene na farko shine samun haihuwa saboda kai ce wannan kusanci din yana nuna cewa mu dauke shi da wannan ma'anan shi yafi kama da wato daidai a cikin ma'anoni da malamai suka ambata ya ce ya faɗi wannan ne kuwa saboda abin da ya ambata na zahirin alkur'ani abin da yake nuna kenan kuma babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tantancewa cewa wannan ne banda wannan al'imam ibn al-qayyim a cikin at-tafsir al-qayyim yake cewa ana iya haɗa tsakanin maganganu, mana Allah ya halasta muku ku sadu da ku kuma ya faɗaitar da ku ku yi haka ɗan saboda samun zuri'a mun gane amma yana jawo hankalinku duk da haka kada ku dukufa duka daren ya zanto abinda za ku yi kenan <clears throat> ku bar wani kaso na daren wadda za ku nemi lailatul qadari a ciki wadda za ku samu ku yi ƙiyamun laili a ciki sai zanto an haɗa maganganun kenan ba a jefar da da guda ɗaya ba wannan shine a jam'i da al'imam ibn al-qayyim ne a nan yana da kyau mu ƙara bayani cewa lallai abin da ya fi fitowa fili wabtahu ma kataba Allahu lakum shine dadin ku nemi abin da Allah ya rubuta muku ana akwai ta qira'a qira'a wa tabi'a an balace qira'a ce shadda cewa waɗansu daga cikin tabi'ai ko sahabbai sun karanta a madadin wabtahu sun karanta tabi'u ma kataba Allahu lakum ma'ana ku bi abinda Allah ya rubuta muku ma'ana wajen saduwa da mata ɗin ku tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya yadda da shi shine ku sadu su ta gabansu ko ba ta baya ba ba ta dubura ba nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annashitum wa kaddimu li anfusikum ku sadu da su ta yadda Allah yake so ku sadu da su shi ne abu na farko ku sadu da su ta gabansu ba ta dubura ba na biyu ku sadu da su lokacin da suke tsarki ba lokacin da suke haila ba wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna na uku wa qaddimu li anfusikum in an fassara shi da ɗaya daga cikin tafsirai shine ku tura ɗan saƙo kafin saduwa ɗin da na alaihi salatu salam ya tambayi jabir da ya aure ya ga alamar fasibatsi na tararen aure tare da shi ya ce yaya ne ka yi aure ne ya ce eh wa ka aura ya ce ai na aure ba zaura shi annabi ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibu hmm? me yasa baka auri budurwa ba da za ka yi wasa da ita ita ma ta yi ma wasa sai suka ce takdim baina wannan shine ka gabatar da dan wasa wanda zai dan motsar da sha'awa ta yadda za a ji daɗin saduwa ɗin dai ba zai sha wahala ba Wannan ladubba ne ko na wato ainihin saduwa a musulunci to wadda suka karanta da karatun wattabi'u ɗin sai malamai suka ce to wannan shine waje din qira'an wattabi'u ku bi waɗannan hanyoyi din to ko an bi wannan hanyoyin shine ai jima'i zai tabbatar da makasudinsa ko wanda babban makasudin kuma shine mene haihuwa samun ƴaƴa a ƙarƙashin wannan ayar ne a sheikh muhammad abu zahra yake cewa wabtiga'u ma kataba allahu ta'ala huwa ibtigha'ul walad hifdhan lin-nasl cewa niman abinda Allah ya rubuta shine neman ɗa shi sa wadansu malamai suke cewa yayin da mutum zai sadu da matansa abinda ya dace ya yi nufi kenan kada ya yi nufin jin daɗi kaɗai ba mun faɗi makusudai guda uku ba to lallai ka nufaci samun makusudan guda uku babban su kuma shine neman ɗa domin in ka cire wannan neman ɗaɗin hmm, to sai zanto ba bambanci da saduwa wanda yake na haramun ko saduwa na haramun ai ba a neman ɗa da shi haka ne ko ba haka ba wanda zai je ya samu karuwa ko ya samu ya lalata yana begen wannan saduwan ya haifar da haihuwa bai begen wannan ko to lallai in za ku sadu da matayenku ya dace ku ku nemi wannan ɗin wannan ɗaya ne daga cikin abin da yake bambance baina sifahi wan nikah abinda yake bambanta tsakanin wato lalata da kuma aure abu zuhra yake cewa ku yi wannan hifzan lin domin kiyaye zuri'a da dangantaka na wato ainihin dan adam dan kada zuri'a ta kare a bayan ƙasa wa imaratan lil kauni bil kuma domin raya ƙasa ko raya duniya da mutum allazi huwa al khalifatu fi hadhihi al ard wanda shine mayau a bayan ƙasa wanda shine khalifan Allah a bayan ƙasa wakili na Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya aje shi domin ya gudanar da wato ainihin duniya basa yarda da karantarwa da shiriya na Allah madaukakin sarki shine mutum ko Allah madaukakin sarki ya ce shi ya halice mu shi ya mayar da mu mayau a bayan ƙasa khalifa yana ɗaukan ma'ana guda biyu imma wakili wanda zai tsaya a madadin ka yayi ma aikin ka sawa'un kana nan ko baka nan shi Allah yana nan a koyaushe saboda haka an ce wakilin Allah ba ana nufin wanda yake yin wani abu a madadin Allah ba ne a'a ana nufin dan sakon Allah ne da Allah ya tura shi duniya ya yi abin da Allah yake so yi to kowane mutum khalifa ne a bayan ƙasa dan sakon Allah ne Allah ya turo mu ne nan gidan duniya domin mu yi abin da yake so mu cika umarninsa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ma'ana khalifa na biyu shine mayau wanda yake maye gurbin wani idan wannan din baya nan to mutane haka din muke ana yin mu ne bayan wani lokaci mu tafi ko sai waɗansu su zo su maye gurbin kamar yadda mu ma mun maye gurbin waɗansu ne canzawa Allah yake yi ya kawo wannan mu tafi sai kawo waɗansu sai mu wai abinda suke yi a bayan ƙasa ɗin shine mu ma abinda za wannan karatun da muke yi yanzu wata rana za mu zanto ba ma nan ko da rai ko ba rai wani ne zai zo yi kun gane ko sai zanto ya zanto mene khalifa kenan wannan ya shafa dan adam ne bai shafa Allah ba saboda shi Allah babu me mai shi wa lillahi mirasu samawati wal ard to mutum Allah ya halicce shi ne dan ya zo yayi wannan aiki na khalifanci ma Allah a bayan kasa fannikahu ma shara'ahu Allah illa libtigha'i zalika shi yana cewa ma aure Allah bai shar'anta shi ba sai don wannan dan niman zuri'a da ƴaƴa la li mujarradi shahwa ba dan kawai neman biyan bukata na sha'awa ba wa inna Allah ta'ala qad awda'a ghara'iz al-insan ma yanuqu bihi taklifuhu fa awda'a fihi ash-shahwa ليسهل وجود النسل وتكاثره وإن الأسرة تكليف شديد ويتعلق به تبعات كثيرة من تربية الأولاد والإنفاق وحضانتهم وحمله كرها ووضعه كرها وحمله وهنا على وهن وغير ذلك من المشاق الظاهرة ولولا الشهوة الدافعة ما تزوج ولا تزوجت ولكن الله تعالى لحكمته ولما كتبه من البقاء للإنسان ركب فيه هذه الغريزة الجنسية لتدفعه إلى الزواج راغبا ولطلب الولد محبا سيتي قابل دم فسر كوي أكوانا قبسي مدورا يتي والذين يدعون إلى الحد من النسل ودند سكي كرم شيوا هرجي هاي هو وأن تكون الشهوة للشهوة شهوة يقول biyan bukatar ɗan adam ya ji daɗi lale talabar walal ba don neman ɗa ba muharibun alfitra suna yaƙi ne da fitrar da Allah halicci mutum a kai wayan hadiruna ila darkin dunal insan suna tafiya ƙasa su kai matsayi na ƙasa da mutum bal dunal hayawan matsayin da suke kaiwa ƙasa yake ma da matsayin dabba lokacin mu yayi gobe za mu yi magana kan hukuncin kayyade iyali a ƙarƙashin wannan aya ɗan Allah ya ce mu yi aure don mu samu ‘ya'ya duk wanda zai je shawara a rage ‘ya'ya yana karo yana fito na fito da wannan aya ɗin insha Allah gobe za mu ɗora daga nan da bayani akan kiraye-kiraye na family planning ko ke kiran shi da shi kayyade iyali waye da sauransu mu ji menene dalilin su kuma mu ji yadda ƙur'ani ya rushe wannan da wannan ayan da waɗansu ayoyi makamanta wannan abinda muka faɗa ya zanto daidai falashi daga Allah muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذاك الشغل نعم ان شاء الله حياك الله